dan saboda me muka ce at shine wanda bai kai ga balaga ba dan Allah ce me wa idza balagal atfal minkum al-hulma falyastazinu kama ta'azana allazina min qabli wa idza balagal atfal al-atfal shine jam'i na atfal yace al-atfal idan sun kai mafarki yanzu sun tashi daga al-atfal kenan sun zama mazaje falyastazinu da haka yanzu za su shiga gida sai su nemi izini kama ta'azana allazina min qabli kuma yadda manya suke neman izini amma kafin su kai wannan matsayin fa sa iya shiga gida kenan wa idza balagal atfal minkum al huluma ashahid idza balaga atfal minkum al huluma alladhi huwa al kenan yaro idan aka ce atfilu a larabce shine dukkan yaron da bai kai ga balaga ba tun daga dan kwana daya har zuwa ga dan shekara 14 domin ana sa ran balaga daga shekara ta nawa shekara ta 15 zuwa abin da ya sama saboda abdullahi da umar ya ce mun zo za mu je ghazwatul khandaq muna yara ne a uhud kai annabi sallallahu ya hana mu da shekara ta zagayo muka je sai aka ce ko mu za a tafi kandak sai muka je aka tafi da mu ma'ana akwai yakin da za su je suna yin shekara sha hudu aka hana su suna ta kuka da shekara ta zagayo suka je sai annabi ba su ta kubba ce ku zo ku tafi to sai nuna sun bala da kenan suna wannan shekara kun gane ai wa ajaba sindi wannan shine ansar da imamu nawawi ya bayar ansa ce guda biyu dangane da hadisin aisha in ma dai annabi ya hana ta gaggawar yanke hukunci in ma dai annabi ya hana ta wacce magana saboda lokacin ba riga aka sanar da shi hukuncin yaran musulmi ba amma al-imam sunidi ya faɗa cikin hashiyatihi alan nasa'i yayi wani hashiya yayi wa littafin nasa'i sunanan nasa'i shi ya kawo bi jawabin akhar da wata ansa ta daban khulasatuhu ke wato a cure an satta shi abin da yake cewa annahu innama ankara alaiha aljazama bil janna li tiflin muayyan abinda annabi ya hana ta shine yanke hukunci na cewa aljanna ta tabbata li tiflin muayyan ga wani sanannen yaro wani dan gidan wani din nan kawai aljanna ta tabbata gare shi tunda ya mutu yau amma sai ka faɗi hukunci gaba ɗaya ka ce dukkan yaran musulmi da suka yi balga ba in sun mutu yan aljanna ne kai shiru shikenan amma ka ayyana ɗaya daga cikin su ka ce wane shi abin da annabi ya hana ta ina ba da gumma yace wannan to wannan kuma an sace ita ma mai karfi kala ce wala yasihu aljazamu domin baya inganta aljazamu bayar da jazami bayar da tabbas fi maksusin dangane da lamarin wani keɓantaccen mutum cewa shi dan aljanna ne li'anna imanal abawaini taqiqan gaibun wa huwa al-manatu inda Allah me yasa yace ba za ka nuna dan gidan wani ka ce kawai wannan yara tunda dai bai kai ga balaga bai mutu shi musulmi ne saboda me saboda ai cewa aka yi ƴaƴan musulmai yanzu me ya tabbatar maka da cewa iyayen nasa suna kan musulunci domin imani gaibu ne aikin zahiri kake amfani da shi dan hukunce hukuncen duniya amma idan an je lahira fa zuciya ake dubawa kafin a kalli aiki kai ko baka da ikon ganin me zuciya dan haka tun da zahiri ka gani baka san zuciya ba ka da tabbas sai dai kana kanta za wani mutum musulmi ne amma kana iya yin ɗari bisa ɗari wallahi tallahi wani musulmi ne dan dagariya sai ka ce wallahi tallahi wani musulmi ne dangane da sa na zahiri amma zuciya fa waye sani in banda Allah to shigar yaron aljanna ko yana ginuwa ne idan ƴaƴansa sun zanto idan iyayensa sun zanto ne musulmi tunda baka iya yankewa da musulunci su zaka iya yankewa da aljanna sa to to shi ne suka ce shi imamu sindi ke cewa kenan wannan magana annabi sallallahu ya hana ta taba da tabbas ne dangane da wani yaro sananne amma a jumulce sai ka ce dukkan jari dukkan yaran musulmai da suka mutu kafin su kai ga balaga duk ƴaƴan musulmai maza ne ko mata to tabbas yan aljanna ne dan hadisi ya tabbata da haka ku shiru mu kai ga karshe dan garku tsayar da abin da kafin ba wa zahiru mala yace wato wala yasihul jazmu fi makhsusin baya ingantuwa ka bayar da tabbas dangane da wani ke bantacce cewa wannan dan aljanna ne li'anna imanal abawaini domin imanin iyayen nasa guda biyu ta hakikan a hakikance gaibun wani abu ne na gaibu wanda Allah ne kawai san shi wa huwal manatu inda Allah kuma da shi ne ake yanke hukunci shine abin da aka rataye da hukunci da shi a wurin Allah wa zahiru mala yace zahirin magana anna sikta inna ma yusalla alaihi jariri fa wato shi bari ana yi masa sallah idza kana qad nufikha fihi ruhu da sharadi in an riga an busa masa rai ta yaya zaka ka gane an busa masa rai wa zalika hakan ko yana tabbatuwa idza stakmala arba'ata ashhurin idan ya cika watanni hudu tur a cikin mahaifiyarsa kafin ta yi barinsa sun mata, daga baya sai ya mutu a cikin nata ko kuma ta yi barinsa fa amma idza saqata qabla zalika amma idan mace ta yi bari bai kai wata hudu ba fa fala to wannan ba magana yi masa sallah li'annahu laysa bimayyitin domin wannan ba a kiransa da suna gawa kama la yakhfa kama yadda baya boyuwa a wurin mutane wa aslu zalika asalin wannan hukunci da muka bayar ba daga bane ba hadisu abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu hadisin abdullahi dan mas'ud Allah ya kare yadda gare shi marfu'an hadisin da ya danganta shi ga annabi annabi yace inna khalqa hadikum yujma'u fi batni ummihi wato ruwayar da ba ita muka fi shara a wurin ko mu a wurin mu wanda ta fi ruwaya wanda ta fi shara shine me inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi amma nan sai ce inna khalqa ahadikum yujma'u lalle halittar kowane ɗayan ku ana tara ta fi batni ummihi a cikin mahaifiyarsa 40 yawman tsawon kwana 40 sun mai kunu alakatan sannan kuma ya kasance gudan jini misal zalika kwatankwacin haka sun mai kunu madgatan sannan ya kasance zo ka misal zalika kutan kwace haka arba'in so uku sun mai asu ilai sun mai asu ilaihi malakan sannan Allah ya aiko masa da mala'ika yanfuku fihi ruh ubangiji ya busa masa rai kaga wannan zahiri kenan cewa sai mutum ya kai wannan marhalan ake busa masa rai to duk barin da ya kai wata hudu zuwa abin da ya sama wannan barin ya halatta a masa sallah eh wata hudu muka ce ko wata hudu ne ba wata uku ba ina jin watannin da aka kawo su kwana arba'in arba'in muttafaqun alaihi wannan hadisi bukhari da muslim suka yi ittifaki a kansa washtarata ba'dhum an yasquta hayyan waɗansu malaman suka ce sharadi ne wai sai in ya faɗo da rai daga baya ya mutu an gane ko li hadith sun kafa hujja ne da wani hadisi da yake cewa idza tahalla sikitu sulliya alaihi wa wurrisa wannan magana har wadansu daga cikin malikiya ma haka suka ce suka ce idza tahalla sikitu idan yaro jariri yayi kuka sulliya alaihi to wannan a masa sallah wa wurrisa kuma a iya raban gado da shi walakinahu hadisun da'if sai dai hadisi ne mai rauni la yuhtaju bihi ba a kafa hujja da shi kama bayyana ulama kamar yadda malamai suka riga suka yi bayanin sa a kasa sai yace me unzur nasbar raya dangane da za'ifancin wannan hadisi da muka faɗa ka duba littafin nasbar raya fi takhrij hadith al hidaya wa talqis da littafin talqis al-habir na ibn hajar wal majmu da littafin majmu na imam an-nawawi wa kitabi da kuma littafi na da nayi kaina wato shi Nasiruddin Albani naqadu tajil jami' usul al-khamsa wato bibita littafin attajul jami'u lil usul fi ahadithir rasul ka san shi attajul jami'u ya ce da hadisan da zai kawo sahihai ne amma zai ta kawo al-mawquzatu wal mutaraddiyatu to albani ya ta bayan sa yana ta zai masa sabula hadisi kaza ba kaza bane ba an gane ko wa inna ma sah al hadisu biduni zikri salah hadisin ya inganta ba tare da ambaton sallah ba idza tahalla sikitu ghurrisa yaro jariri in ya faɗo sai ya kuka sannan ya mutu to rabon gado ya tabbata da shi ta yaushe rabon gado ya tabbata da shi shine kamar yaya mutum ne su tana da juna biyu sai ya mutu kaga ba a raba gado sai an tabbatar da me za ta haifa dan abin da za ta haifa ɗaya ne a galibi a mafi rinjayen hali ɗaya ne daga cikin ababe guda shida ko ta haifi namiji guda ɗaya ko mace guda ɗaya ko maza biyu ko mata biyu ko mace da namiji ko ta haife shi bare nawa kenan suka ce mafi rinjayen abin da ake na ɗaya daga cikin wannan za ta haifa to tun da kuma wannan ne ta kake na rabon gado zai iya rarrabuwa yanzu mu san me za ta haifa ba sai mu jira har sai ta haihu sai a raba gado to da ta zo haihuwa sai ta haifi yaron yaron yana kwalla kuka kuma sai ya ɗauke numfashi duk da haka in an zo rabon gadon mahaifinsa sai an raba da shi saboda sharadi dama daga cikin sharaɗin gado ta tahaqququ hayatil warisi ba'da mautil mawruth a samu hakikantuwar rayuwar mai cin gado bayan mutuwar wanda za a ci gadon nasa walau na haza ko da cikin tare ido ne kuwa rayuwar ko da cikin tare ido ne sai mutu to idan an zo rabon gado sai a ware to wannan jariri mace ne ko namiji dai shi ma dai ga rabansa an ware masa an raba sauran magada to sannan sai a zo shi kuma wannan jaririn tsohon za su fi sai kuma a raba mutu shi ne abin da hadisin ke nufi ma'ana dai ya tabbata hadisin ta fuskar za a ci gado amma bai tabbata fuskar za a yi masa sallah kun fahimta da kyau yace kama haqqaqtuhu fi irwa'il galil na tabbatar da wannan mas'ala cikin littafin irwa'ul galil fi tafarij ahadith manar sabil duka duka kuma anan ya kamata mu taka burki abin da muka faɗa zama daidai Allah shi ba mu lada kai wannan muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah shi ya fi mana wa sallallahu wa sallim wa barika ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullah yara kanana wato na kafirai kuntun sayan aljanna ne ko yan wuta ne wannan malamai sun yi sabani akai domin akwai hadisi wanda yake a cikin bukhari wanda annabi ke nuna cewa auladun nas yana nuna kamar ƴaƴan mutane gaba ɗaya suna cikin aljanna yara ƙanana na wato da ce auladun nas lafazin nas sai aka ce ya shafi musulmai da kafirai waɗansu malaman suna itlaqin suna kaidin su ce a'a saboda akwai inda aka ce a tufadul muslimin saboda haka annas a can almuradu bihim almuslimun waɗansu malaman kuma sukan yi tawakkuf sai al'amarin su yana wajen Allah ba da wani nasi yankakke a kai a iyakacin saniya ko ne abin da ya dace da sunna tun daga lokacin da aka wa mutum haihuwa har ya zuwa rabin suna wannan mun shayin magana a kai da yawa a lokuta daban-daban na farko idan Allah subhanahu wata'ala ya baka da sai ka yi farin ciki saboda ɗaya ce daga cikin ni'imominsa dan nan mace ne ko namiji duk ba bambanci wajen farin cikinka kar mutum ya nuna bakin ciki dan Allah ya bashi ya mace domin Allah ce la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a ba ku san wanne ne zai amfane ku ba ƴaƴan maza ko ko mata ta yawa baka namiji dan daba ya zo ya gallabe ka ya gallabi jama'a ta yawa a baka mace ta mu'mina ta'iba saliha ya kasance ka mutu tana yi maka addu'a ta gari to dan saboda haka farko mutum ya nuna farin ciki da abin da ubangiji subhanahu wata'ala bashi wato yana mai godiya ga Allah dangane da abin da ya bashi din na da kuma kar mutum yayi bakin ciki kan cewa talauci zai same shi kowane mutum ubangiji ne yake arsta shi na biyu ya halatta ka tarna da biro ka sa masa baki ya kasance shi ne farkon abin da ya fara shiga bakinsa wannan ba wajibi bane in kai haka ya halatta sannan kuma ka yi masa huduba ka kuma sa masa suna duk a lokaci guda kamar yadda muka nuna a aikace annabi sallallahu alaihi wasallam ya wa ƴaƴansa suna ne banda ƴaƴansa ma da waɗansu jarirai daban-daban a ranar da duk aka haife su yake raɗa musu suna baya barin ba sai an kwana ko biyu ko uku babu laifi dan ka kai shi wajen wani malami ka ce tauna masa da biyu ya sa masa amma kai aka fi so ka sa masa amma kaga wani malami da kake masa tsammanin mai takawa ne mai jin tsoron Allah ne ka kai wannan ba laifi kai ba amma dai kai aka fi so kai da kanka to daga nan gurin shine sai aski a rana ta bakwai da kuma a yanka ragon suna idan namiji ne ka yanka guda biyu idan mace ce ka yanka guda daya in kuma namijin ne ma baka samu guda biyun ba ka yanka ɗaya duk ya halatta wannan rago idan an yanka yana da kyau a rabawa makota na kusa dai waɗanda dai mutum zai iya bayarwa tunda baka iya wadatar da makotanka gaba daya Aisha ta tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam take cewa ni ce nike da makota guda biyu kuma nike da abin kyauta da nike so in bayar ga makota ila ayyihima uhudi wa zan ba sai annabi ce ila aqara bihima minki baban wanda kofar gidansa tafi dab da kofar gidanki <laughs> to sai ki mika masa idan na gabansa ya samu to bai samu ba sai ya hakura ya hakuri tun daga waɗansu tambayoyin a rubuce wannan na tambaya me hukuncin cika ciki ina aka samu ta ban san inda aka samu ta ba hmm? to kuma kaga jiya an yi bayani kuma me kake so in ce yanzu kila mai zo kaji ya ce wai kila zo ba ma'ana ta ciki dai ba ta da wani asali wai waɗansu idan an yi mutuwa bayan la'asar ba sa zuwa su jana'iza sai a ce sai ba ta yi menene hukuncin haka abinda ake cewa in rana tana dab da faɗuwa kar abin ne mutum a wannan lokaci amma bayan sallar la'asar da yalwan lokacin da za a je a dawo wannan babu wani laifi a kai amma ana nufin in rana tana dab da faduwa shine abin da ake nufi kila shi ake nufi baka fahimci maganar ba waɗansu tambayoyin akwai rubutun da ban fahimta ba don haka kawai sai dai a ji na tsallake su saboda ban fahimci rubutun ba wannan yake cewa wai akwai waɗansu al'amura da mutane suke yi a ranar goma ga watan wannan na muharram wato ranar ashura ko da ranar tasu'a kamar yanke farce da waɗansu al'amurra dai da ya ambata gaba ɗaya menene matsayinsu kamar yin wanka ba tare da sabulu ba da waɗansu su duk waɗannan suna cikin al'adu ba sa cikin wani abu da aka mustahabbantar ko aka sunnantar cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wa menene hakikanin tafsirin fadin Allah ta'ala wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk abinda Allah ke nufi ya ce Allah ya ce wala yazaluna mukhtalifina ba za su gushe ba suna masu sabani illa man rahimu rabbuk sai waɗanda Allah ya ji kansu sune kawai za su dena sabani to amma sabani anan ana nufin sabani nau'ika ne guda biyu sabani da ya shafi usul na shari'a da kuma sabani da ya shafi furu'a na shari'a sabani na furu'a wannan da wuya ka iya kautar da shi cikin al'umma tun lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai sun yi sabani haka kuma bayan rasulsa ma sun yi sabani har aka ce farkon sabanin da sahabbai suka fara yi bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya shine cewa shin ya mutu ko bai mutu ba <laughs> kaulani waɗansu suka ce ya mutu waɗansu suka ce bai mutu ba daga baya aka zo aka yi ijma'i cewa dai annabi sallallahu ya mutu aka sake yin sabani cewa shin ina za a binne shi waɗansu ce a kai shi baki waɗansu ce a kai shi ina ne har aka samu an zo an kawo hadisi na cewa duk kowane annabi inda ya mutu wanda ake binne shi ba a daukan gayan shi a kauna sai ga dakin Aisha ya mutu sai aka binne shi a dakin Aisha sannan sabanin waye zai zama shugaba mutanen Makka su ce mutanen to kaga nan duk sabani ne na furu'a ina nan ma'ana sabani ba za ka iya kautar da shi daga cikin al'umma ba dangane da hukunce-hukuncen shari'a sai dai abin da ake so kowa ya kasance yana da hujja kan abin da ya tafi kansa ba son rai ba ba son zuciya ba ba ta more ba kana da hujja kan matsayar da ka tsaya a kanta yayin da ka samu hujjar dan uwanka ta fi taka karfi sai ka hakura da taka ka kama ta shi to irin wannan baka iya kautar da shi cikin al'umma duk yadda ka yi amma sabanin da yake abin zargi shine sabanin da ya shafi furu'a ko sa'a wato sabanin da ya shafi aqida ko kuma sabanin sabanin da shari'a din ya shafa amma ga nasi kalar kan mas'ala fi na za amma wani ya zo ya kyale wannan nasi ya je ya kama wani abu daban ko kiyasi bayan ko ga nasi tabbatacce to duk irin wannan sabani ne wanda yake abin zargi to ba wanda yake zai nesanci irin wannan sabani ya tsaya kan zahirin abin da qur'ani ko sunnar annabi ya nuna illa man rahima rabbuk sai waɗanda ubangiji subhanahu wataala ya ji kansu shine abin da ayar take nufi a gurguje wai ya halatta mabiyin liman ya karanta sura a bayan fatiha idan liman na karatu a sirrance ya halatta in ya karanta bai lafi ba wannan dogon bayani ya rubuto yana cewa akwai biki da ake yi dangane da zagayowar ranar ashura don saboda wato suna ranar da allah subhanahu wa ta'ala ya samar da annabin Allah Musa alaihi salam kogi shi da mutanensa kuma yahudawa suna suna wannan rana suna biki a cikinta amma musulmai kuma suna azumi a cikinta to wannan rana sai kasance ita ce ranar da ta dace kuma da kashe Hussein ibn Ali ɗaya daga cikin waɗansu al'amurra waɗanda suke masu muhimmanci a wurin shi'a su kuma maimakon yin azumi sai suka mayar da wannan rana wato ainihin ranar nuna bakin ciki za su sanya bakaken kaya don nuna takaici wajen kashe wato ainihin ah, Hussein ibn Ali da sauransu to wai abin da yake so bayani dangane da waɗannan mas'ala wato wannan ranar tara ga wata da ranar goma ga wata menene hakikanin abin da addinin musulunci ya yi tanade-tanade a ciki shi zan iya cewa ya kamata a ce bayanin an yi shi tun kafin tun kwana biyu da suka wuce ko dan ya kasance wato ya dace amma wannan kawai sai dai dan ilmantarwa wannan rana kamar yadda annabi sallallahu alaihi ya bada labari cikin hadisi rana ce ranan goma ga wata na almuharram rana ce da yahudawa suke sai kasance suna azuntarta da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo madina ya tambaya saboda me kuke azanta da suka ce saboda rana ce da Allah ya tsamar da annabi Musa sai annabi ce nahnu haqqu bi Musa minkum ai mu muka fi cancanta mu dangantu da annabi Musa ba ku ba don haka sai ya azunci wannan rana kuma ya umarni da azuntarta kafin wajen Ramadan ma annabi ya lizantar da azumin wannan rana ya zanto kamar wani farilla ina fata an fahimta domin an wayi gari a wata shekara a raunin rana ta goma ga wata na muharram annabi sallallahu ya ba da shela a cikin gari cewa duk wanda bai riga ya ci abinci ba ya kame bakinsa wanda ma ya riga ya ci daga yanzu ya kame bakinsa domin yau rana ce ta azumi ina fatan kun fahimta kaga kenan sai mai da shi wajibi a wannan lokaci amma bayan an saukar da ramadan daga nan sai annabi ya bada dama ce to wanda ya ga dama ya azumci ranar goma ga wata wanda ya ga dama kuma ya kyale ta ba dole bane ba wannan hadisi duk suna cikin bukari a ruwayar muslim sai annabi ya nuna a shekararsa ta karshe yake cewa bayan ya azumci goma ga wata yake cewa idan har Allah ya rayar da ni shekara mai zuwa kuma zan azumci tara ga wata da goma ga wata dai in saba wa yahudu to sai ya kasance annabi sallallahu alaihi wasallam Allah bai kai shi wannan shekara ba to dan haka sai ya zanto azintar ranar tara ga wata da goma ga wata suna ce mai mahimmanci saboda ne zai baka daman haɓa yahudu saboda annabi sallallahu da can ya kasance yana son ya ga ya dace da ahlul kitab cikin abinda shari'a ba riga aka hana shi ba har sai ya samu sabon hukunci sannan ya saba musu to daga baya kuma a cikin shari'a sa sai ga gaba ɗaya a cikin sake fal da sabawa yahudun nasara cikin duk abin da suka zo da shi abinda ake umartar sa fattabi millata ibrahima wa hana summa wa lika an tabi millata ibrahima ne fa ma kana musikin an ce ya saba yahudu la tattakhidhu yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya ba to daga ba sai kasance duk abin da yahudawa suke annabi sallallahu alaihi wasallam na kokarin sai ya saba musu kamar da hadisi zo dogo akan wannan wanda yake nuna yahudawa sun kasance suna aske gemu sai su tsawaita gashin baki sai annabi ce to ku ku rage gashin baki gemu kuma ku tsawaita shi dan a saba yahudu yahuda sun kasance in mace tana haila sai su kore ta gida ba sa cin abinci tare da ita ba sa zama da ita har sai ta gama jinin haila sannan ta dawo gidan miji sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce isna'u kullu shay'in illa nika ka zauna ka ci abinci tare da ita ka kwanta tare da ita ka ka lallaba mayafi ɗaya da ita komai ka yi in banda saduwa shine kawai aka haramta maka har suke ta kai wannan mutum babu wani abin da ya samu cikin addinin mu sai ya saba mana ma'ana sai ci gaba da saba musu to yana daga cikin burbushin saba musu din da ya samu cewa wato ainihin ah, suna azantar muharram ya ci gaba da azantar sa goma ga wata to ya ga ya dace su zo a shekarar ta karshe sai ce in Allah kama shekara mai zuwa za mu azanci tara ga wata da goma ga wata don yin santo an yi mai an saba musu sai kasance Allah bai kai shi ba to sai zanto sunna ce tabbatacciya ka azanci waɗannan kwanaki guda biyu shine ta yadda baka saba yahudu ba to duk da haka hukuncin su kuma ba dole bane wanda yayi ba da wanda yayi yana da lada wanda bai ba kuma ba za ka ce masa yana da laifi ba ina fata an fahimta da haka dai wannan shine tanade tanade da suka shafi wannan rana kuma wannan ita ce karshen tabbayar da take rubuce بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته الى يوم الدين bayan haka yan uwa assalamu alaikum har yanzu muna nan bayani akan as-salatu ala jinaza yin sallah bisa ga mamaci a darasin da ya gabata mun fita da sakamako kamar haka sakamako na farko wajibi ne idan musulmi ya mutu mace ko namiji wajibi ne a yi masa sallah sai dai muka ce wajabcin nan fardu kifaya ne ba fardu ainihin ba lalle ne a samu waɗansu daga cikin al'ummar musulmi su kirci sauran gaba ɗaya idan al'umma ta yi tarayya wajen rashin yi wa mutum sallah to wannan al'umma gaba ɗaya ta yi tarayya cikin laifi amma in waɗansu suka yi sun ɗauke ma waɗansu sai muka ce to sai dai wannan wajabci ba wai yana kan kowane ɗaya daga cikin ɗaiɗaikun mamata ba ne akwai mutum guda biyu da aka togace su su yi musu sallah bai zama wajibi ba mutum na farko shine mai yaro karami shahidi maka ce ba lalle ne su a yi musu sallah ba amma in an yi musu kuma ba laifi yi ba an gane ku? to shi ne a yanzu za mu tashi daidai inda ya ce a ashahidu haka ne ko asani ashahidu wa fihi ahadithu kathiratun aktafi bi zikri ba'dha cikin mutum na biyu waɗanda suke ya halatta a masa sallah ba wajibi ne ya masa sallah amma in an musu ya halatta ba laifi aka yi ba Shi ne a shahidu shahidi a wajen wanda ya mutu wajen yaki wa fihi ahadithu cikin lamarin yi wa shahidi sallah akwai hadisai kasiratun masu yawa tafi bi zikiri zikri ha amma zan takaita wajen ambatan wani sashi na hadisan ba dukansu ba hadisin farko an shaddad bin al-hadi an karɓo hadisi daga shaddadi bin al-hadi na rajulan min al'arabi arabi جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه ثم قال أهاجر معك فلبثوا قليلا ثم نهضوا في قتال العدو فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم يحمل قد أصابه سهم ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبته ثم قدمه فصلى عليه wannan hadisi an karɓo shi daga shaddad ibn al-had yake cewa anna rajulan min al-a'rabi shaddad ibn al-hadi yace wani mutum cikin mazauna karkara al-a'rab mazauna karkara ba wai ana nufin larabawan kauye ba duk mazaunin karkara a arabi jam'in sa al-a'rabu ba wai sai balarabe ba an gane ko wani mutum daga cikin mazauna karkara ja'a ila nabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo wurin annabi tsira da aminci su tabbata gare shi fa amana bihi yayi imani da annabi ba'ahu ya bi shi bisa ga addinin musulunci Sun qala sannan yake cewa uhajiru ma'aka lalle zan yi hijira tare da kai ya ma'aikin Allah ma'ana yadda ka baro makka ka zo madina ni ma zan baro karkarar mu in zo madina ka. zan zanto cikin jerin gwanan masu hijira ni ma zan baro garin mu in dawo wajenka falabisu kalilan wannan mutum yazo ya tare a Madina har suka samu ɗan tsawon zamani kaɗan yana mai zaune a Madina mana hazo fi kitalil aduwi sannan sai al'ummar musulmai suka zabura fi kitalil aduwi wajen yaƙar abokanan adawa ma'ana wani yaƙi ya zo aka fita yaƙi tare da wannan mutum da ya zo ya ce ya musulunta da aka je wajen yakin nan fa'uti ya bihin nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam sai aka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi dauke da wannan mutum yi homadu ana dauke da wannan mutum kad asabahu sahamun wato wani mashi da aka jeho ya fada kansa ya mutu summa kaffarahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallama yasa aka yi masa likafani fi jubbatihi a cikin jubbarsa wato wata babbar riga da larabawa ke sama jubbar annabi ya kwabe yace ai masa likafani da ita ai wa wannan shahidi likafani da ta. thumma qaddamahu fa salla alaihi sannan annabi ya gabatar da shi gabansa yayi masa sallah tare da shi da sauran sahabbai yanzu wannan me yake nunawa yana nuna shahidi ya halatta ai masa sallah baya ga haka yana nuna me kuma yana nuna shahidi ya halatta a masa mai duk kafani bayan ku a waɗansu hadisai na baya da muka karanta duk sun nuna hakan ba dole bane ba a iya barin sa cikin tufafinsa a iya kai shi abin ne ba tare da an yi masa sallah ba amma shi wannan mutum annabi ya cire jubbarsa ya masa likafani da ita kuma ya wuce gaba ya sallace shi wannan hadisin farko kenan hadisi na biyu an abdullahi bin zubair أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم أهد بهمزة فسجي ببردة ثم صلى عليه فكبر سبع تكبيرات ثم أتي بالقتلى يصفون ويصلي عليهم وعليه معهم wannan hadisi na biyu an karɓo shi daga abdullahi ibn zubair abdullahi ibn zubair zubairu kuma ibn al-awwam kenan ko abdullahi din nan shine dan gidan asma'u bintu abi wanda annabi ke wa aisha al-Kunya, kaga aisha bata taba haihuwa ba amma sai annabi ya ringa ce mata ya umma abdullahi ya ce mahaifiyar abdullahi ya babar abdullahi yana nufin wa yana nufin aisha wani abdullahi shine abdullahi wannan ibn zubair wanda yake ɗane ga asma ita kuma asma'u yayar aisha radiyallahu ta'ala anha sai annabi ke jingina wa Aisha wannan dadin duk da bata taɓa haihuwa ba kun fahimta ku Abdullahi ibn Zubair yace anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lalle annabi tsila da mun tabbata gare shi amara yawma Uhud yayi umarni a ranar Uhud ya umarni bi Hamza sangane da Hamza fasujjiya aka zo aka lullube Hamza da bi burdatin da wani mayafi bayan Hamza ya riga ya yi shahada a filin Badar annabi ya umarni cewa aje a lullube shi da wani mayafi sun masalla alaihi sannan annabi tsira da mijin tabbata gare shi ya zo ya yi masa sallah fa kabbara sab'a takbirat yayi masa kabbar tis'a takbiratin yi masa kabbarori har guda tara Sun utiya bil sannan aka zo da waɗansu matattu an gane ko yusaffuna aka yi sahu sahu da su wa salli alaihim annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi yana yi musu sallah wa alaihi ma'ahum tare da hamza ma'ana bayan yayi wa hamza sallar sa ta shi kadai sai aka kawo sauran waɗanda suka yi shahada aka jiranta su kuma aka sa hamza cikin su yi musu sallah cikin jam'i gaba daya wannan sai yake nuna falalanwa hamza ibn abdul muttalib a yi musu sallar shi ta shi kadai kuma a sake sa shi cikin taro a sallace shi da sauran jama'a to kaga wannan duk yana nuna mana halaccin yiwa shahidi wato ainihin sallah sannan kuma nan ke hadisin ya kara ba mu wata fa'ida ita ce me tis'a takbirat idan ka zo sallan gawa kabbara nawa kenan har kabbara tara mu nawa muka saba hudu kabbara hudu aka saba amma ana yin kabbara hudu ana yin kabbara biyar ana yin kabbara bakwai ana yin kabbara tara gashi wannan fa kabbara sab'a takbirat tis'a takbirat kai wannan hadisi akhrajahu at-tahawi fi ma'an al-athar imam tahawi ne ya rawaito wannan hadisi cikin littafin sa ma'an al-athar wa isnaduhu hasanun kuma hasan sanadinsa hasan ne rijaluhu kulluhum thiqatun ma'rufun mazajin da ke cikin hadisin gaba daya mazaje ne amintattu sanannu wa ibn ishaq kada sarraha bi hadisi akwai muhammad ibn ishaq sahibu siyar wanda mudallas ne amma yana cikin dabaka ta mudallisina wanda idza sarrahu bi hadisi yuqbalu hadithuhu idan ya fito karara yace haddasani ko akhbarana ko haddasana ko akhbarana ko haddasani ko akhbarani in ya fito karara yace wane ya bani hadisi to ana iya yarda da maganarsa amma idan ya ce an fulan daga wane to wannan ba a yarda da maganarsa tunda ya iya yiwa shi ne ya ji daga wanan nan kai tsaye ya iya yiwa ya ji daga wani sannan wanan to wannan wanda ya koyi din ba san kowai ba don haka ba a karɓi hadisinsa amma idan ya ce haddasana wannan ya nuna ya ji ƙarar kenan daga bakin wanda ya ruwaito to yana cikin ɗabaka ta kun san mudallisun ɗabakan su guda nawa ce guda biyu akwai ibn hajar yana da littafi mai suna tabaqatul mudallisina dan karamin littafi cikin awa ɗaya ka iya karanta shi tabaqatul mudallisina ya zana sunaye masu tadalisi ko ne da sa su waye ake karbar ruwayan su idan sarrafu su wane ne wanda ba a karba idan eh, hatta idan sarrafu su haka ne kashi guda biyar to dan kirka kama shi kace ya zaka ce dukkan mazajen hadisin amintattu ne bayan idan mun duba cikin sanadinsa akwai Muhammad ibn Ishaq sahibu sirr sai ya maza ya kawo togaciya ya ce wa kar sarraha bi hadisi shi wanda yake da ta cewa din to ya fito karara ya ce na ji hadisin da bai fito karara da haka ba to shine za a ce wani abu a ciki وله شواهد كثيرة ذكرت بعضها في التعليقات الجياد وأن حديثي ينا دا شواهد حديثا دا جيشيدا أكنسا ذكرت بعضها نا أم بتوان ساشن سو في التعليقات الجياد أتكل للتاسن دا يكي دا التعليقات الجياد على زاد المعاد na uku hadisi na uku ana Anas ibn radiyallahu anhu anna an sallallahu alaihi wa sallam marra Hamzata wa qad mutsila bihi wa lam yusalli ala ahadin min Uhudin ina ganin da za a kashe wannan fitilar da sai tun nan gurin na iya hango ta nesa da inda an kashe wannan za ta Anas dan Maliku yake cewa lalle annabi sallallahu alaihi wasallam marra Hamzata ya zo ya shuɗe ya wuce Hamza ibn Abdul Muttalib wa qad bihi alhalin an riga an katanta na gawarsa shine tamfil wato bayan an kashe mutum a yayyanka shi ko gunduwa gunduwa ko a farka cikinsa a ɗauki wani abu hamza bayan an sa an kashe shi da aka farka cikinsa har hindu ta zo ta dauki wato hantar jikinsa ta tauna ta tauna ta abin nan ne wa qad musila bi alhali an katanta na jikinsa wa lam yusalli ala ahadin min ash-shuhada'i ghayruhu an zace annabi bai salla ba ga wani cikin shahidai sai wa sai hamza kadai dan gidan abdul muttalib mai rawaito hadisi yace ya'ani shuhada a uhudin abinda ake nufi ma'ana shahidan uhud gaba ɗaya ba wanda annabi yi wa sallah sai hamza ibn abdul muttalib wa rawaito wannan hadisi akhrajahu abu dawud bi sanadin hasanin hadisi ne wanda abu dawud ya rawaito shi da sanadi kyakkyawa wa huwa muktasaru hadisihi al-mutaqaddim wannan kamar an takaice ne akwai hadisin da ya riga ya gabata dama ne wannan ɗin a cikin matsala ta 37 shafi na 59 zuwa na 60 to ya za mu yi da hadisin da ya gabaci wannan nan ana zan Maliku ya ce mana me annabi bai wa kowa sallah ba sai wa da Hamza ibn Abdul amma hadisin da ya gabaci wannan na Az-Zubair ibn al-Awwam ya nuna lalle annabi yayi wa Hamza sallah kuma yayi wa wadansu sallah to idan aka samu hadisai irin wannan guda biyu kuma dukkanin su ingatattu malamai suna da ka'ida guda daya suka ce al-musbitu muqaddamun ala nafi idan wani sahabi ya zo ce kaza bai faru ba sai wani zo ce kaza ya faru to kowanne ya gina ne bisa ga ilimin sa shi wancan da ya ce kaza bai faru ba iyakacin sanin sa kenan wannan da ya ce kaza ya faru shi ya san ya faru dan haka wancan ya jahilci abin da wannan ya gina wanda ya tabbatar shi ake karɓar maganarsa ba wanda ya kore ba al-musbitu muqaddamun ala nafi wanda duk ya tabbatar da magana shi ake karɓar batunsa ba wanda ya kore ba wanda ya ya tabbatar da me abin da ya riga ya sani kenan yana da dadin wani falala akan wancan ya samu wani abin da wancan bai sani ba kawai kuma ta iya ta iya wa wancan din ya sani ya manta ina fatan kun fahimta da kyau hadisi na hudu an uqbata bin amir al-juhani أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أهد على أهل أهد صلاته على الميت بعد ثمان سنين كالمودع للأحياء والأموات ثم انصرف إلى المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم وإن موعدكم الحوض وإني لأنظر إلى حوضي الآن وإن عرضه كما بين أيلة إلى الجهفة وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكن أخاف عليكم الدنيا أن تتنافسوا فيها wa taktatiluna wa taktatilu fatahliku kama halaka man kana qablakum qala فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عقبة بن عامر الجهني وأن حديثي عن كرقوش دقى عقبة ابن عامر الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم yace lalle annabi tsira da mun tabbata gare shi kharaja yawman ya fita a wata rana cikin ranaku ya fita daga garin Madina fa salla ala ahli Uhud yaje je can inda dutsen uhudu yake yayi salla ga waɗanda suka yi shahada a uhudu kun san kamar yadda muka karanta a baya dama duk kaburburan su suna wajen tunda sunnar abin annabi ne duk inda mutum ya mutu abin ne shi ba sai an dauke shi an gaishe wani gari ba kar ku manta Jabir dan Abdullahi har ya dauki mahaifinsa zai kai Madina annabi ya ce a dawo da su ko to da haka annabi sai ya je can Uhudu ya je wa mutanen Uhudu sallah ba'ada samani sinina bayan shekaru takwas da shudewa muwaddi lil ahya'i wal amwati wato eh, wato abin nan muwaddi lil ahya'i wal amwat kamar mai yin bankwana lil ahya'i ga ga masu rai wal amwati da kuma waɗanda suke matattu ma'ana suna nufin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar ya je ne yayi ban kwana a gare su kamar lokacin nan kenan mutuwa ta kusan zo masa sallallahu alaihi wasallam sai ga har shahidai ma gare je musu wani abu na karshe da zai zanto kamar ya musu ban kwana to anan da yake ba da samani sinina bayan shekaru takwas bayan shekaru takwas da me <laughs> da yakin Uhud idan muka ce da yakin Uhud yanzu bayan yakin Uhud a shekara ta nawa kai shi to ga dai mukaddima gaba ɗaya shekarun annabi a Madina shekara nawa goma madan to sai aka yi yakin Uhud a shekara ta nawa bayan hijira ta uku malam kana da tabbas yanzu shekaran da aka yakin Uhud eh haba badar ne wannan ta biyu to yanzu kenan sai bayan shuɗewarta kuma da shekara takwas ya zama nau kenan da annabi ya shekara sha ɗaya kenan kun ga wani kanku kenan balantana ni ko ban sallama ba kan cewa a shekara ta uku aka yi yakin hudu ku tuna da kyau eh to don haka anan gurin ba da ba da menene samanu sinina bayan hijira kenan bayan shekaru takwas zai hijira ba zai yi kace bayan shekaru takwas zai yakin uhudu ba don annabi sallallahu alaihi da shudewar yakin uhudu bai yi shekaru takwas ba ya bar duniya ina fatan kun fahimta kalmudi ilal hayati wal amwati thumma sarafa sannan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya komo ilal minbar zuwa ga minbarinsa fa hamidallahi wa asna alaihi ya gode wa Allah kuma ya yabi ubangiji fa qala yace inni faratul lakum annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare su kenan yace musu inni faratul lakum lalle ni faratul lakum zan riga ku yin gaba shine ma'ana faratul lakum lalle zan riga ku gaba zan wuce gaba ma'ana zan riga ku mutuwa kenan wa ana shahidun alaikum kuma lalle ne mai shaida zan zama mai bada shaida akan ku kan cewa na isar muku da abin da na isar muku dinnan an gane ku wa inna maw'idakum al-hawd kuma lalle alƙawalin gamuwata da ku shine al-hawd tafki na na al-hawd al wa inni wallahi yace lalle ni dinnan wallahi la anzuru ila hawdi al'ana ina hango wannan tafki na na al-kausar yanzu nan da nake muku magana sallallahu alaihi wasallam wato an bude masa yana ganin abin kenan yace yanzu yanzu nan ga wannan tafkin da ne muku alkawalin a can za mu haɗu gashi jan ina hango shi sallallahu alaihi wasallam wa inna ardahu kuma lalle fadin wannan tafkin na alkausara tsaya ka ji kama baina ailata ila juhufa kaman tsakanin aila zuwa juhufa aila yana cikin kasar filistin inda yanzu yana karkashin gudanarwar yahudawa juhufa kuma shine inda muke daukan ihrami wanda yana nan yammacin jidda cikin ruwa a halin yanzu wannan yana can sham aila kenan wannan kuma tana cikin kasashen jaziratul arab kenan tafiyar wata ɗaya ce ko kwana arba'in akan dabba ta doki ko rakumi tsakanin aila zuwa ina jofa jofa yace to faɗin wannan tafiyar shine fadin tafkin sana alkausara sallallahu alaihi wasallam shine wa inna ardahu fadin sa kenan al ardu bil aini shine me fadin abu wa sariu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ma'ana fadin sa al ardu has samawati wal ardu wadan muttaqin wa inni utitu mafatiha khaza'in al ardi annabi sallallahu alaihi wasallam yace lalle ni an bani mafatiha khaza'in al-ardi mabudan taskokin kasa aw mafatiha al-ardi ko kuma lalle an bani mabudan kasa mai ruwaito hadisi ne yayi shakka imma dai annabi ya ce mafatiha khaza'in al-ardi imma ya ce mafatiha al-ardi duka dai ma'ana ba ta canjawa lalle an bani mabudan arzikin kasa gaba daya wa inni wallahi annabi ce lalle ni ina rantsuwa da Allah ma akhafu alaikum an tushriku ba'di ba na ji muku tsoron za ku yi shirka bayana yake faɗa wa sahabbansa walakin akhafu alaikum ad-dunya abinda nake ji muku tsoro shine duniya an tanafasu fiha kada ku zo ku yi gasa a cikinta wa taktatilu ku rinka kisan kai a cikin lamarin duniya wajen neman duniya fatahliku sai ku halaka kama halaka man kana qablakum kamar yadda waɗanda suke kafin ku suka halaka qala uqba ibn amir yace fa kanat akhiru nazartuha ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan kallo da annabi yana kan mimbarin ne shine kallo na karshe da nawa annabi in ji uqba ibn amir al-juhani kallo na karshe kenan da ya masa sallallahu alaihi wasallam to kaga annabi sallallahu alaihi wasallama baya ji mana tsoron shirka abin da yake ji wa al'ummar musulmi tsoro shine me duniya munafasa a cikin lamarin duniya gasa a cikin lamarin duniya gasa wajen gina gidaje gasa wajen shiga motoci gasa wajen sutura wannan ku shine babbar musibar da yau dan adam ya samu kansa ciki Allah ya tsare mu a sakamakon haka za a yi sata za a yi fashi da mukami, za a sace kudin gwamnati za a yi damfara za a yi ƙarya, za a yi rantsuwar ƙarya. komai a sakamakon wannan saboda haka sai ya kasance an halaka kamar yadda waɗanda suke kafin mu suka halaka mahallu